أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna tara ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436 yayin da daidai da 25 ga watan shida shekara 2010 26 ga watan shida shekara 2015 Allah ta'ala ya dawo da mu a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba a wannan layi na hausa road a cikin wannan unguwa ta mu ta tudun wada a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i domin ci gaba da gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah madaukakin sarki kada Allah ya sa abin da za mu karanta ya zama musiba a kanmu a yan uwa suna ba da shawara to ya kamata a dinga karanta tambayoyi da a baya muna yi hallayi muka ware na amsa tambaya kawai a DITB ake rubutawa a ƙasa na farko muka roƙi mutane muka ce don Allah wannan layin ba na kira ba ne na amsa tambaya ne kawai idan mutum yana da tambaya sai ya rubuto ya turo ta layin amma mutane da an sa layin an fara karatu in aka fara kira sai batirin wani ya ɗauki to muka ga abin nan muka nena abin nan sannan abu na biyu wasu masu tambayoyin ba don Allah suke yi ba a watan ramadana sai a je a zagaye tambaya a kai ta gurin malam garkawi a ji me ya faɗa a wuce da ita gurin malam kamis almisiri a ji me ya faɗa a yi gurin malam bello da ita a ji me ya faɗa a yi sultan bello da ita a ji me aka faɗa a can a taho da ita gurin malam haya a ji me ya faɗa sannan a taho da ita nan gurin to tunda muka ga haka wata tambayar ka amsa ta abu ya zo ya zama matsala in aka zo sai in ce to kaje ka nemi kasir din malin jafar da ya tambaya dubu ne da ba da amsa in Allah ya da duk tambayar da kake nema akwai a ciki to wannan shine Allah ya samu dace akwai wata akwai a gurin malin yusuf a gashi na azo ne tambaya dubu ne ka kokarin Allah ya da ka zauna ka saurari tambaya dubu zaka kare da karatu wallahi tambaya dubu malam jafari Allah ya ji kansa ana tambaya yana ba da amsa tambaya har guda dubu akwai wata baiwa Allah hajjiya el jibrin ta turo da naira dubu talatin a cikin asusunmu na marayu Allah ya saka mata da alheri a wannan karan da gaskiyar magana mata ne suka fi kokari idan aka sa kuɗi cikin mutum goma to da sakar in ba mutum bakwai ba mata ne to Allah ya kiyaye kuwa wanda za su ci gaba da gunguro mana kudi a kan namba na wannan asusu 00 no guda 4184665 sunan akawar ɗin masjidu halin baitu wa sahaba wato bankin kuma wato ja'iz bank Allah ta'ala ya samu dace jiya mun fara magana akan wannan ayar laqad sami Allahu ƙaunar lari na ƙalu inna Allaha faqirun akar makalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم لقد سمع الله Allah ta'ala ya ce laqad tabbas da gaske shi yasa wannan lamun motsi a lil qasam qad fi'l madin ne litahqiq sami'a kuma fi'l madin ne mabni ala al Allahu lafzul dalala shine fa'il shi shine maf'ulun bihi mansubun wa huwa mudafun alladhina ismu mawsulin ne mabni ala al fi mahalli jarr mudafun ilayhi قالوا فعل ne مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو في محل رفع فاعل ذاك جملة فعلية قالوا وتؤتي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب sannan jimla sami Allahu ƙaular lazina ita ce ainihin wato wato ita ce ainihin wato jawabu ƙasmin muƙaddar wato la ha jawabi ƙasmin muƙaddar inna allaha faqirun lalle allah talaka ne wa nahnu agniya sune masu kuɗi inna harfu nasbin wa tawkidin allah lafzul dalala ismu inna faqirin shine kabaru ainihin wato inna naka wannan inna allaha faqirun wato jumla ce wato fi mahall nasbin maqulin qawl wa nahnu agniya wannan mubtada ne da ainihin wato khabar to sanaktubu da sannu za mu rubuta wannan harfin ɗin ya dulla alastiqbali da sannu za mu rubuta ma duk abin da suka ainihin wato faɗa wannan sanaktubu ma imamu hamza ya karanta sayuktabu biya'in mazmuma sannan sai ya karanta sayuktabu ma qalu wa qatluhumul anbiya maimakon sayuktabu ma qalu wa eh? sanaktubu ma qalu to ya karanta sayuktabu ma qalu wa qatluhum maimakon wa qatla sai ya karanta lamun din sai zamanto wato wa qatluhum sannan wato shine bir raf'i bil ya wa qara al baquna sanaktubu ma qalu bin nuni sannan wa qatlahum al anbiya bin nasb kamar yadda alaran maye ya ainihin wato karanta sannan wa naqulu zuqu azab al harid akwai daga cikin ƙura'u da suka karanta kamar al'imamul a'amash da tsalaha sun karanta ainihin wato sanakulu a sayi kutabu ma ƙalu wa na ƙulu zuƙu azabal hari akwai wanda suka karanta wa yi ƙalu zuƙu azabal hari akwai daga cikin ƙura'u da suka karanta wannan da wannan abin da Allah ta'ala ya ce sanakutabu ma ƙalu da sanna za mu rubuta abin da suka faɗa min al-ifki na kirkiran ƙarya wal firyati ala Allah fa nujazihim bihi za mu saka musu da shi akan shi Imam muqatil yace sahihu fadhu alaihim da sannu za a ainihin wato kiyaye wannan maganganun da suka faɗa wanda ga cikin malamai yace sana amrul hafazati bil kitabati da sannu za mu umarci mala'ikun da suke ainihin wato rubutawa lalle ainihin wato sai sun rubuta wannan shi yasa wannan nunun din da ke ciki tubu. nunun ne wanda mafi yawanci wato damirin yakan zama fa'iluhu damirin mustatirun wujuban taqdiruhu na hannu amma idan Allah ne yake magana wannan ana ce masa damirun ne lil mutakallim al muqzim nafsahu wakilin suna ne na mai magana na wanda ya isa ne yake faɗar wannan maganar shi yasa Allah saboda ya cika ya tambatsa ya babbake ko ina idan ya tashi magana wani lokaci sai ya ce mu inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'una saboda Allah madaukakin sarki ya isa ya babbake ko ina Allah yace fa faman ya amal min salihati duk mutumin da ya aikata aiki mai kyau wa huwa mu'minun alhali yana da imani Allah yace ce la kufrana li sa'ihi ba za mu ainihin wato bata aikinsa ba in ji Allah wa inna lahu katibuna kuma lallai mu sai mun sa rubuta aikin da yi da haka malamai suka ce abinda Allah ta'ala ya faɗi cewa allamal insana Bilkalam ya sanar da ɗan adam yadda ake yin amfani da alqalami idan ka bibi nasoshi na Alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka fahimci suka ce al da ake amfani da su wanda sai da Allah ya rantsuwa ya ce nun wal qalami wa ma yasturun suka ce guda biyar ne na farko akwai alqalamul ladhi kataba ma kana wa ma sayakunu akwai alqalamin da Allah ya sa shi ya rubutu abinda zai kasance a baya da yanzu har zuwa tashin alkiyama lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci kalamu ya ce masa in rubutu ya ce masa me zan rubuta Allah ya ce ka rubuta abinda zai faru tun daga yanzu har zuwa tashin alkiyama kuma shine farkon abin da Allah maɗaukacin sarki ya fara halitta kafwa Alƙalami na biyu shine alqalamul ya yaktubu maqadir Af. Alƙalamin da ake rubuta abin da ake ƙaddarawa na shekara a cikin daren lailatul ƙadari. da haka muna cikin watan ramadana abinda qur'ani ya ishara cewa fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina idan goman karshe tayi karka je karki je ki kwanta kai ta bacci kai ta bacci sai ka ce ashabul kafi wal rakibi idan aka riga aka yi bujir kana bacci to shikenan ba sai da hali sannan akwai ainihin wato alqalamul ladhi yaktubu bihi al malaku fi rahim mala'ika akwai alqalamin da yake rubutu tun mutum yana dan yana cikin ainihin wato mahaifa a rubuta aikinsa arzikinsa ajalinsa wato matsiyaci ne na lahira ko ko mai arziki ne sannan akwai ainihin wato alƙalami na hudu shine allazi bi aidil kiramil katibin wanda yake hannun masu rubutu masu karanci sune ainihin wato mala'iku wanda ayoyi suka yi ishara a ciki cewa duk abin da mutane ke yi ana rubuta Allah ya ce wa idza adaqanan nasa rahmatan idan muka dandana wa mutane rahama min ba'di darra amassatu bayan cuta da ta shafe su wani ka gan shi ɗan talaka ne shi ba kowa ba ne Allah ya ɗauko shi mai da shi wata tsiya daga lokacin da ya hau kujera ya yi balance abubuwa suka gyaggyaru yana fara yin miƙato da wanda zai fara karyawa da shi shine addinin Allah yanzu ba shi da abokin gaba kuma sai addini na Allah shine min ba'adi darra a masatu wani ba shi da lafiya yana ta ƙoƙarin Allah ya ba shi lafiya da ya warke ya ji kuma lafiya shigarau to kuma wanda zai fara tokara addini in ba wanda zai fara tokara fada in ba addinin Allah ba wani ya gama karatu ba shi da aikin yi yana cikin wahala gashi da kwalaye yana yawo kamar zai mutu yana ta roƙon Allah Allah ya kawo mafita da zaran Allah ya kalle shi ya tausaya masa ya bashi aiki da ya hau kujera ya dafe mukami farkon wanda zai fara fada da shi shine addinin Allah min ba'di darra masatu Allah ya ce idalahum makarun fi ayatina sai ka kaga mutum ya dawo kuma banda kokarin yadda za a tunci masu addini ba shi da wani abu Allah sai ce qulillahu asra'u makara Allah shine yafi kowa gaugawar ɗaukar mataki akan duk wanda ya shirya dabara su ya tunci masu addini domin inna rusulana yaktubuna matan tamkuru Allah ya ce mun turo 'yan sako duk inda za a zauna a yi wani mitin a cuci addini da masu addini babu inda Allah bai san me ake ba a gurin kuma ya turo yan sako yan sakon da babu wanda isa ya kulla kofa ya ce ba za su shiga ba babu in ka babbance kofa ka babbance wando ka sa security ka ce ya tsaya kar wanda ya shiga su babu wanda isa ya hana su shiga Allah ta'ala yake cewa am yahsabuna shin mutane suna tsammanin Allah la nasma'u sirrahum wa najwahum ba ma jin abin da suke faɗa sannan idan suka haɗu za su yi mutum ba ma jin tattaunawa da suke Allah ya ce bala to in suna tsammanin haka ne to ba haka bane wa rusuluna ladaihim yaktubun akwai manzannin mu tattare da su suna rubuta duk abin da za a yi a gurin mutum din kuma za su zo da shi lahira wannan yasa Allah ta'ala ya ce walaqad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu sai ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال Sai سيتي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ba yadda za'i a haɗu mutum yi wata magana mai kyau ko mara kyau Fati a lokacin da yake yin ta akwai mala'ika makusanci kuma yana halatta a gurin na haka na dama sunan sarqibun atidun na hagu ma sunan sarqibun atidun mai ma'anar raqib shine wanda yake kusa atidun kuma yana halatta a lokacin da ake yin aikin wa'annan mala'ikun su ne Allah ta'ala yake cewa wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma Lallai lalle akan ku akwai masu rubutu masu karanci. Allah ta'ala ya ce sun saddin abin da kuke aikatawa na ainihin wato aiki wannan rubutun da Allah ta'ala ya sa ake yi shi shine ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi kowane mutum kamar an rafiya masa tef koda ne yana saddala duk abin da yake kamar yadda jirgin sama yake da black box idan yi hatsari komai zai iya lalacewa a jikin jirgi amma wanda wannan black box ɗin da haka sai an ɗauko shi shi zai ba da bayanin yadda aka yi daga lokacin da jirgin ya fara samun matsala har jirgin ya tarwatse to haka kowane ɗan adam kamar an rakiya masa wannan black box ne Allah ya ce wa kulla insanin aljamnahu ta'irahu fi unqi Wani nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura da haka za a ce ikra kitabaka kafafi na nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta abin da aka yi maka rubutu a duniya a matsayin littafi gashi kana gama karantawa za ka iya gane cewa yau ina za ka tafi in ka gama karatun Allah ta'ala ya ce wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra sai ce bal za'antum an lam naj'al lakum maw'ida sai ya ce wa wudi alkitabu za a zo a ajiye littafin aikin da kowa yi fatar almujirimina za ka ga almujirim. wanda ya tafi gima-giman laifuffuka ya ɗiba ya gaban Allah da su za ka gan shi yana cike da tsoro dangane da abin da ke cikin littafin wa ya ƙulu ne ya latana mutum za ka je yana kai ce ma da hazar kitab wannan wani irin littafi ne la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa a hasaha. Allah ya ce waje ma amilu hajira wala yuzlimu rabbuka ahada Allah sai mutane sun samu abinda suka yi na aiki a halacci a wannan littafin babu wani wanda Allah ta'ala zai zalunce shi wani abu wannan littafin ne Allah ta'ala ya ce wa kulli shay'in ahsaynahu kitaba kowane abu sai da muka kididdige shi yana rubuci a gurin Allah subhanahu wata'ala to wannan maganar da suka faɗa cewa Allah talaka ne kuma su ne masu kuɗi Allah ya ce sanaktubu ma zamu za mu rubuce za mu umarci mala'iku duk waɗannan maganganun da suka baɗa sai an rubuce su me yasa aka kawo ma saboda ba wannan magana kaɗai yahudi suka yi ba sun yi maganganu a baya masu hatsari da wannan annabi musa yana zuwa miƙaci ya magana da allah a ji maganan allah ranar nan suka ce ba su yadda ba sai sun je sun ji Allah ya ce annabi Musa ya zaɓo mutum saba'in ya tafi miƙati da su ya zaɓo mutum saba'in ya tafi miƙati da su ya yi magana da Allah suka ji maganan Allah bayan an gama suka ce wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta na Allah jahara ba yadda za a yi fa yadda da kai sai Allah ya fito kuru-kuru mun shi tukunna sannan za mu yadda da shi ne Allah ya ce afa tatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah kuna tsammanin za su yadda da ku bayan wasu ɓangare ma sun ji Allah ya yi magana da annabi Musa sun ji amma kuma daga baya matsala ta biyo baya mutanen da Allah ya ce wa iz qulna dakhulu hadhihi alqaryata faqulu minha haythu shi'tum ragadan wa dakhulu albaba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum aka ce su ce hitta ma'anarsa shine Allah ya kayan mana da zunubanmu Allah ya ce naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muslimin Allah sai ce fa baddala na zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum wannan suke a zalunci sai suka canja maganar da ba ita aka ce musu ba maimakon su ce hitta sai suka tanna sai suka ce hinda alkama kenan yahudu tuba babu mutanen da annabi Musa wani yace an yi kisa yace ku je ku yanka sanuwa za ta tashi idan aka dauki wani abu na jikin sanuwar aka daki wanda ya mutu zai tashi magana ya ce ga wanda ya kashe ni suka ce wa iz qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa kai fa musa fa dan renin wayo ne fa kaga ba ma wai annabin allah an ce maka an yi kisa maimakon ka ci ga yadda za a yi ka ce sai an ji an yanka sanuwa annan musa ce qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ina roƙon allah ya tsare ni daga aiki irin na ainihin wato jahilai sannan sun faɗa wa qalu sun ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'aduda wai wuta ba za ta siti ba sai yan kwanaki kaɗan kuma sun shiga wutar duk irin taɓargazar da za su yi an je lahira wala Allah ya ce kul attaqastum inda Allah ahadan falan falan yukhlifa Allah ahada am taquluna ala Allah ma la alamu. sannan Allah ta'ala ya ce wa id akhadna mithaqakum ku tuna lokacin da aka dauki alƙawari da kuwa rafa'ana fawqakum tsura aka dauko jingime man dutse iya garin aka turo mala'ika yi ƙasa-ƙasa da dutsen ana ku zuma ati na kun bi uwa ku riƙe abin da muka ba ku na attaura da ƙarfi ku yi aiki da shi ƙalu sai suka je sami ina wato idan su ɗaya na sama ɗaya na ƙasa ga kuma dutsen an yi ƙasa da shi sai suka ce sami ina mun ji ana ɗauke dutsen sai suka ce wa asina mun saba ba za mu ba yahudu tuba babu kenan su ne mutanen da suka ce aljanna ta sace su kaɗai in an je lahira babu wanda zai shiga Allah ya ce kul in da lakum kuma darul akhirah inda Allah khalisatan min dunin nasi to fa tamannaw al-maut in kuntum sadiqin amma Allah ya ce walan yatamannaw abadan bima qaddamat aydihim kuma nan din ma ai akwai bima qaddamat aydihim din har abada ba za su yi burin ba su zo kuma sun ce su kaɗai ne ma masoyin Allah su kaɗai ne waliyai kaji yahudu ma suna da ga. qul ya na hadu in za'amtum annakum awliya lillahi inda wannan tabargazar yahudawa za su yi da'awa su ce su kaɗai ne waliyan Allah ai mustahili ne kowa ma zai iya cewa shi ma waliyi amma me zai bambanta kai waliyi ne na gaske dole ba ka zama waliyi na Allah da gaske sai an ganka mutamassikun bi kitabillahi wa sunnatu rasulihi amma bai yiwa ka zo kana yin fito na fito da sunnar annabi da littafin Allah kuma ka ce mana waliyi ne in mun sallama sai dai ka zama waliyi na shaidan ba na Allah ba kamar irin waliyancin yahuda Allah yake qul ya ayyuhal hadu in za'antum annakum awliya lillahi min dunin nas fatamannaw al in kuntum sadiqin amma har abada Allah ta'ala yace ba za su yi burin mutuwa ba sannan su ne mutanen da idan manzon Allah yana karantar da sahabbai su sahabbai sukan ce ra'ina da ma'anan annabi ya jira su sai sun fahimci karatun sannan a ci gaba kalmar ra'ina takan ɗauki wawan cikin mu ko rubabbe sannan takan ɗauki jiramu su sahabbai idan sun faɗa da manufa mai kyau suke faɗa su kuma zagi suke da haka sai su ce ra'ina Allah ta'ala ya saukar da aya yace ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina daga yau kada wanda ya fara amfani da kalmar ra'ina a cikin ku to sune mutanen da idan manzan Allah sun zo za su gaida shi in yana abin nan maimakon su ce masa assalamu alaikum sai dai su ce masa samu alaikum da ma'anar mutuwa a kanka idan annabi da sai ce masu wa alaikum alamtar ilal ladina nuhu anin najwa thumma yaquluna limanuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwan wa ma'asiyatir rasuli wa idza ja'uka bi bima lam yuhayyika bihi Allah in sun zo gurin manzon Allah sai su gaida shi da abin da Allah bai gaida shi ba wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allahu bima naqul haka suke faɗa akan ransu cewa in wannan mutumin annabi ne aga shi muna faɗar maganganun banza a kansa me yasa Allah bai mana azaba ba suna rafa baki Allah sai yake hasbuhum jahannam jahannama ta ishe su tana jiran su sannan su ne mutanen da suka kalla annabi Musa suka ce yana da gwaiwa shi yasa shi kanshi annan musa yake cewa lima tu usuna ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi alaikum ya za ku dinga cutar da ni bayan kun san ni manzon Allah ne Allah ya kira al'umman musulmi ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw musa kar ku zama kamar wanda suka cutar da annabi musa fa barra'ahu Allah mimma qalu Allah ya barrantar da annabi musa akan abin da suka faɗa masa wa kana inda Allahi wajiha annabi musa babban mutum ne a gurin Allah subhanahu wata'ala da haka ya kira ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ku faɗi maganar da ta dace da haka yaghfir lakum dhunubakum in kuka faɗi maganar da ta dace ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum faɗar magana mai kyau sai ta kawo Allah ya gyara aikin ku sannan wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ya gafarta muku zunubanku wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Allah ya ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima da maganar su ta kafirci da kuma kirkiran ƙarya da suke akan nana maryamu su suka ce ma annabi isa dan zina ne wa qawlihim da kuma maganar da suka faɗi cewa inna qatalna al-masiha isa ibn maryam ai mu mun kashe annabi isa dan maryamu to wayannan maganganun ne da suke Allah sai ya ce laula rabbani yuna me yasa ba a samu masu bautar Allah daga cikin su ba wal ahbaru da kuma malaman kirki an qaulihimul ism su hana su su daina faɗar wannan magana ta zunubi wa akalihim as da kuma cin haramun da suke Allah ta'ala ya ce labisa ma kanu yasnauna kir da irin waɗannan maganganun da suke da haka dole ne idan banna ta zo malamai su tashi su yi magana maganan wani zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba ko zai yadda ko ba zai yadda ba ko zai yi fushi ko ba zai yi fushi ba ba ta shi ake ba in dai Allah zai yadda an riga an gama wa qalatil yahudu yahudawa sun faɗa sun ce yadullahi maglula hannun Allah lankwasashe ne Allah kuturu ne hannunsa Allah ya ce gullat aidihim wa lu'inu ma ƙalu, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa sha. an tsine musu hannun Allah mai kakke ne kuma Allah hannayensa subhanahu wata'ala cike take da ainihin wato yalwa wannan duk yana daga cikin abin da su yahudawa suka faɗa dangane da muni akan Allah jiya mun ce dama an ko gana karyo da rediyo to za a kunna wani abu wasu daga cikin waɗannan maganganun kun ga yanzu magana ce ta yahudawa suka faɗa suka ce Allah talaka ne amma qur'ani yake raddi a kansu to bari za ka ji ɗaya daga cikin maganganun da wasu ke yi a wannan zamanin kuma da sunan cewa su musulmi ne har maganar ƙir annabin nan ita ma za a kunna ta aji wata da ta ce

wannan mutane sun ji ta waƙoƙin suna da yawa sun kai wajen guda goma sha takwas amma wasu za mu kunna daga ciki wannan akwai uban Allah ma za ku ji a nan gurin uban Allah ma duk za ku ji a nan gurin

kai ubanguwa ne ba shi, da ake ko kuma kare kai da yake da masarai ya bada hawa ina roƙonka don tashin dogo mai ɗaukarka ya bada hawa da fahimci hikimarka ya fashe Kali da kai da fa'adar gina, shehu abubuwa kare kana ci ne ya zama dalilin Allah na shi ya suka kuce babu ba wanda ba ba Allah ba komai rufin gauri ba ta gajiyar ce ya ba ka yi wa Allah a yi ne to wannan a cikin waƙoƙin da muke da su wajen guda goma sha takwas kenan yanzu fa magana wasu suka yi suka ce Allah talaka ne Allah ya dinga mai da wannan martanin har sai dai Abubakar ya tashi ya dake shi a fuska yace ba dan alƙawarin da aka yi ba da ya cire mai wuya aqidar da duk duniya ba a samu arnan da suke da ita ba yahudu cewa suka yi uzairi dan Allah ne annabi isa kiristoci suka ce dan waye yanzu an samu wasu masu aqidar uban Allah ya zama wajibi ne mu kunna dan mutane su gane fa bala'in da ake ciki ya wuce da kuke tunani kuma kun ga irin wannan kasa wannan abin yana yawo ana kai farmaki kan allantakar ubangiji mutane ba su damu ba to ku je ku aji duk wanda yake tsammanin ƙasar nan za ta zauna lafiya na rantsi da Allah ba za ta zauna ba Matukar ana kai farmaki kan allantakar ubangiji irin wannan farmakin to wallahi tallahi babu yadda za a yi ƙasar nan ta zauna lafiya to amma alhamdulillahi mun ji matakin da ita hukumar ta ɗauka bari mu ji wannan ita kuma ta wannan wannan yar annabi da mu ni na yi tsaye da na abu da sai yana kawo ban taɓa gaya wa kowa ba sai ya ji mashi da ɗauki azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ce in umarci da mutane ni ke ce ni ba san umarci mutane da haka ba ko ni ma na yi mamaki mutane ko ba san sarau da Allah ba da mu haka ne ko yadda manzo Allah sha uku ma a duniya haka za a shanta amma idan mutane su ce rawa su bari idan muka ga mu lahira ga har ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane za su kama daman ya ce mutane su yarda ba kadan ne za su yarda ma su imani ba su tsoron Allah su ne za su yarda yawa za su kawo wasu wasu su ce su duk wanda bai kama wani sha Allah zai in dai wanda Allah ya bari ko Allah zai gwada mishi insha Allah Allah ya umarci da an kuma dole bai ko da mutane za su kashe ko kuwa ɗan ya kawo ta ba zai ke ta ba na bai kuma ya umarci da aka gaya wa mutane suka ce kin gan shi ba wani irin su fara fitar musu yana so da haske wani haske mai yawa haske bai da adadi wata kuma yana so min bai da haske shi da mala'ika shi ne yi wani kuma ya ake kuma ka gane da annan ba mutane shi ya gaya min hakan ka domin idan ina cikin dukkan cikin zuzuwa yayin da ya gaya min hakan ka sai zai yi saboda shi ɗan ba zai taɓa yi kan Allah sallallahu alaihi wa sallam kowa ba zai taɓa iya kamar shi ba shi kadai ne wannan da iya kamar shi amma cikin kwanan ne ina ganin su a kwana ko ta kuku ina ganin su za yi idan na shiga cikin layi da duk wata yana so ne. Yanzu ya fi yana mun ganin magana ko kuma yana an magana mana yana cikin miki hakuri ya ke iya ta da abin da yake gani a duniya wata ɓangaren kowa hankalin ma yana rikita hankali yana tashi ya fi nike shi sai rage mashi da sauki ina umarce ki da gidai haka ko da mutanen duniya za su kashe a kai na ko da wata aka ce an kawo ki fada ya ce iya za ki da na san mutane dama ba za su karɓa kuma haka ne mutanen duniya ba su karɓa amma insha Allah a ranar Allah, su gani zai iya fita shi duk wanda ya biya rawa insha Allah za su gani a kan wanda za su gani a ga wata kuma Allah zai soya ne ko ya reda ne a yadda ubangiji allah Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kwaya da kwaya tabbata da kike kina yin nuna mutane ne ya kausa mu kamar kina da wasu shaida haka wani na ta a cikin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da adiba shaidar ka a tambayar ma'aikiya kawo ka shaida wata iri shaida ce ko idan ka gamsa shirinka ba ya aike da shirinka na bambanta a cikin ayyanka shirinka duk wanda ka ta zai ce lalle sai ba lalle ba to ko da muka aka sa aka tsara shirinka ba za ka iya sa ba saboda da haka ne da aka halice ina da ko shekara goma sha biyar kuma kamar da zuwa yanki babban baban ki da mamman suna ganin da rai gaskiya mama na ma ta shi mama ta shi ya kun ta shi da mamman ki suna ganin da rai kun ta shi na ga Allah ya bada biki in bayyana ma da manya ba bai ba da lokacin da zan bayyana sai yanzu da bayan ka da bayyana su dole zan bayyana su kuma kuma mun da mutane ke shigowa kamar mutane ne ke mutane malamai an ce ta malamai na fiya malamai mai ya sun yarda sun sun shaida da Allah sun ce wallahi sun sun kama haka ne yana gaya mutane to wani malami ne ya shigo na kai shi ce ya yarda amma an bar gaya mutane ka kara gaya kuma ya mutane yau an ce gaba wasu wasu ne ke suka ce su kawo amma su wallahi wani na kin gaya musu yarda na gaya musu wallahi sun yarda kuma yanzu ke kuma kin ce ba gaya mutane na wani a mutane kawai sun ce kan baki na dole ne kan baki na kuma mutane kira musu tsada Ana yin kasa amma ina ba mutane su kuma. Wasu na da اللهم علمنا فيما هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا ما عافيت وإلى واصرف أن شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إن لا يئس من عليك لك الحمد على من قلي رب الشكر على من عافيت نستغفر الله من الذنوب والخطايا ونتوب اللهم فرج حمل العبد. irin wannan tabargazar tana nan da yawa wajen renin wayo wannan ita ce 'yar annabi a da magaran a hujjar a cikin magana za ka ji akwai naƙudi. annabi ya umarce ta ya ce ta faɗa malamai sun ce ta daina faɗa ta daina faɗa eh. yanzu wai irin waɗannan wai su ne 'ya'yan annabi kuma wai ta faɗawa malamai sun yadda malaman da ba na sunna ba su ne za su yadda da wannan amma malamin sunna yaushe zai yadda da wannan shirman wai da shi za a bauta ma Allah to wannan yana daga cikin maganganun da suke yi wannan ya kai ga zuwa ga da sunan wannan hakikar da ana irin wa'annan waƙoƙin akwai waƙar da ta yi yawo na san da yawa sun ji ta shehu baka haifa ba haihuwa ka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad an ce shehi ne Allahu la ilaha illa huwa an ce ba kowa bane shehi ne to me aka rage ma Allah ba wani abu da aka rage ma Allah duk mukamin da yake na Allah ne an kwashi an bashi yanzu shi wannan mawaƙin kundi ya ce wasu sun ce Allah bai da uba to ba shi da uba shi ne wai yana da uba ne uba ne shine in yasi haka fa ake yi ba kuma wai wanda yake da wannan yana da ikon ya fito ya faɗa abin da ya ga dama amma kai da zaka karantar da abu mai kyau baka da ikon ka fito ka faɗa abin da ya ga dama maganar da wannan zindikin ya faɗa akan annabi ba ta da daɗi ne bai kamata in kunna ta ba a gurin maulidi da ya faɗi irin maganganun da ya faɗa a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wulaƙanci na ƙarshe ko rikici kuke da mutum mutum ya kalle ka ce su ya taka ka amma haka ya ce ya rantse da Allah wallahi tallahi da Muhammad ba sa ganin mutuncin kowa ya ce ya ce in kaga sun ga mutuncin ka to sun ga shehi ya bayyana a jikin ka kuma ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illahu haka ya faɗa ya ce da muhammadu zai taso daga kabarin shi wallahi sai su taka shi mutane aka samu ibahami daga farko in an tashi aka wani zai ce muhammadu na gwammaja ko na kurna ko na rijiyar lemu ya fito da abin fili ya ce ya rantse da allah wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illahu idan muhammad zai taso daga kabarin shi daga madina ya zo nan akan in ya sai su taka shi haka wannan zindikin ya faɗa to amma alhamdulillah yau mun ji sako ya fita a bbc gwamnati ta jihar kano ta yi hukunci mutum tara wanda suke da hannu akan wannan abin da ta same su ta zartar da hukuncin kisa a kansu kuma wannan ya isa ya zama jan kunne da kashiri da gargadi akan duk wani mutum da zai kai farmaki akan mutuncin manzon Allah in dai ana so ta kasan nan ta zauna lafiya to dole a kamo shi a kashi kuma wannan ya isa isar da sako zuwa ga wanda ba musulmi ba don kullum maganar da suke cewa idan wanda ba musulmi ba ne ya taba annaba ne ake tashi gari ya dumama amma wanda yake da alaka zuwa ga addini in ya taba annaba sai ka ji shiru to su gane cewa ba wanda ya isa kowaye in dai zai kai farmaki akan mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dole kuma sai ya ji ya jira abin da zai biyo daga ba irin wa'annan waƙoƙin suna nan da dama da suka yi a cikin wannan shekarar daga wancan zuwa wannan shi wanda ya shi waƙan shehu baka haifa ba haihuwa ka ƙarya ne daga baya ma fitowa yi ya sake yin wata waka ana ce masa mai taka da lafiya irin ya kai wani mataki ya yi wasuli ya tumbada ya shiga hadara ya fahimci wani abu wanda ba a fahimto ba ne shi yasa shi wannan waka aka sai katuwar mota eh, da kudade ya ci gaba da fantamawa a gari yana nan to saboda haka idan mutane za su tashi su kare mutuncin addinin nan Allah ya kare mutuncin su su tashi amma kowa in ya ɗauka mutuncinsa shine mutunci mutuncin addini ba mutunci ba ne to wallahi kuma za mu ga abin da zai ta dinga samun mu lokaci bayan lokaci Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu ya sa mu cika da imani da kuma ainihin wato aiki mai kyau wannan ita yar annabi ta ƙarya da ce magana ta ce yar annabi ce wai annabi ya ce ko wuta ta ce ya ce ta shiga ta shiga bayan sahabi ne na manzan Allah za a tafi yaƙi annabi ya nuna sahabin ya ce wa sahabbai ga wannan ne duk abin da ya ce ku yi ku yi abin da ya ce ku bari ku bari kuma kun san yadda sahabbai ke girmama annabi da yanzu annabi yana da dare ya kalli masallacin nan ya ce masahabbai su ɗauko shi sai dai su tambayi annabi idan an ɗauko masallacin ina za a ji amma ba sa jin tun da annabi ne ya ce a ɗauko masallacin masallacin ba zai ɗauko ba da aka fito wajen gari ya ga ana masa makauniyar biyayya wani ya bata mai sai ya kunna wuta aka tara itace sai ce a shiga wasu suka ce a shiga annabi ne ce duk abin da ya ce a yi a yi wasu suka ce kai jama'a wannan fa gunkin da muka nena ne mun fa dena dan Allah ya raba mu da wutan nan da sallan nan da azumin nan da jihadin nan da aka fito an fito ne fa a tsira daga wutan nan ina ganin bai kamata a shiga wutan nan ba wanda suka ce kar a shiga suka fi yawa da aka dawo gida aka ba annabi labari ga abin da ya faru manzon Allah ya ce da ya ce a shiga akwai wanda ya shiga aka ce a'a annabi ya ce wallahi da akwai wanda ya kuskure a cikin ku ya shiga na ya tafi kenan har abada saboda inna matsa'atu fil ma'ruf ana wa mutum da'a ne inda ya dace da ainihin wato shari'a sannan duk masu da'awar 'ya'yan annabin nan ka kalle su ka gani zaka ga lalatattu ne yanzu ita wannan ko karatu bata iya ba fa Allahumma hadina fi man hadaita wa atina fi man afeta sai ta ce wa atina fi man ateta. kuma wai ita ce yar annabi eh iri-iri yanzu fa mutum ne ka san mamashi ka san baban shi a unguwa ɗaya kuka taso sai ka rasa sanin yadda aka yi kawai sai ka ga ya nemo wani koren abu ya sa a wuyansa ya zama jikan annabi ka rasa ta ina ya rasa ya haɗa sama da annabi wai ya zama jikan annabi to wai kuma haka suke so a sallama musu shikenan an mai da annabi ya zama sai ka ce harka ta waliwal duk wanda ya ɗibi burabuskun shi ya sha coca cola shi ya ƙoshi kawai sai ya fito ya ce ai sun haɗu da annabi ai sun haɗu da sallallahu alaihi wasallama ai ya ce masa kaza kaza ma ai ya ce masa kaza kaza wannan renin wayan ba za mu yadda da shi ba Allah ta'ala ya shirya da mu Allah ya ce sanaktubu da sanna za mu rubuta ma qalu duk abin da suka faɗa da haka ma ismu mawsulin ne mabnin ala sukuni fi mahalli nasb maf'ulin bihi na ainihin wato naktubu qalu fi'lu madin ne jimla fi'iliyya ita ce silatul mawsulil la mahalla laha min idan mun dauka wa wato wato muka yi nasba kamar yadda al-ramma ya karanta sai ya zama ma'atufun ne na maf'ulin bihi akan ma din da tazo fi mahallin nasb maf'ulin bihi idan ko mun dauka wato qira'an sayuktabu ma qalu wa qatluhum al sai ya shine na'ibul fa'il na sayuktabu ma qalu da haka wa qatlahumul anbiya bayan kasancewarsa shine maf'ulun bihi wato mansubun saboda atsafi ne akan ma din da haka al anbiya sai zamanto maf'ulun bihi ne har yau qatala masdarun ne ya amalu amala fi'ilihi dan akwai lokacin da masdar yake zuwa ya aikin fi'ili sai nasaba abin da ke gaban shi kaman walaula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'adin ina fata an fahimta Allah ya ce sanaktubu ma qalu za mu rubuta duk maganganun da suka faɗa wa qatluhu wa qatlahumul anbiya da kuma kashe annabawa da suka yi bi ghairi ba tare da wani dalili ba kamar yadda Allah ya ce fa bima naqadihim mithaqihim saboda warware alqafa bima naqadihim mithaqihim saboda warware alƙawarin da suka yi wa kufrihim bi ayati llahi da kuma kafirce mu ayoyin Allah da suka yi Allah ya ce wa qatlihimul anbiya a ghairi haqqin da kuma kashe annabawan Allah da suka yi babu dalili wa qawlihim qulubuna ghul bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila Allah ta'ala yace afa a ja'akum rasulun yanzu duk sanda wani dan sako ya zo muku daga gurin Allah bi ma la hawa da abin da ba kwa so istakbartu sai ku yi girman kai fa fariqan kadzabtu a samu a cikin ku wasu jama'a su ƙaryata annabi. wa fariqan taqtulun wasu jama'a su kashi ainihin wato wannan annabi Allah ya ce laqad akhadna mithaqa bani isra'ila mun rike alƙawari da bani isra'ila wa arsalna ilaihim rusulan mun turo musu da yan sakonni kullama ja'ahum rasulun bima la hawa. duk sanda annabi ya zo musu da abin da ransu ba baya su Allah madaukakin sarki yake cewa fariqan kadzabu wa fariqan taqtulun wani bangare su ƙaryata annabin wani bangare su suke tashi su ainihin wato kashe shi Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa wadribat alaihim dhillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah sannan wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haqqin zalika bima asaw wa kanu ya'taduna mun dora musu ainihin wato kaskanci da wulakanci inji Allah kuma sun dawo da fushin Allah wannan ya faru ne saboda kafirce ma ayoyin Allah da suke yi da kuma kashe annabawan Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce wannan ya faru ne saboda saban da suke yi kuma mutane ne ɗan ta'adda in ji Allah maɗaukakin sarki sannan ya ce innan lazina ya furu na bi ayatin lahi wa ya ƙatuluna nabi na bigai da hakkin? wa ya ƙatuluna lazina ya amuru na bilƙisɗi minan nasi fa bashirhum bi adabin alim Allah ya ce lallai wanda suke kafar ayoyin mu sannan suka kashe annabawa babu wani dalili kuma suka tashi suka kashe masu umarni da kyakkyawan aiki a cikin mutane Allah ya ce lalle ana musu bishara da cewa azaba mai radadi tana jiran su inji Allah madaukakin sarki Allah ya ce duribat alaihim dhillatu aina ma suqifu illa bi minan nasi wa habba illa bi hablin wa hablin minan nasi wa ba'u bi ghadabin minallahi wa duribat alaihim almaskana ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما أصوا كانوا يأتدون لذلك الله تعالى سيفة إتوى ونقول دامت مسلم akwai mun ce wa ya zai ce sannan akwai kira'a ta wa ya za a ce masu zuku za ku ɗanɗane ainihin wato azabar hari azaba ta ainihin wato ainihin wato gobara da aka zuku wannan zai zama fi'ilu amrin ne ba kuma ainihin wato umarni ake ba su ba cewa wai kaza a dama akan kawo siga ta fi'ilu amrin wani lokaci dan tsoratarwa da jan kunne da kashe ne na haka za a ce musu za ku ɗanɗane azaba ta ainihin wato gobara da haka suka ce alhari wato alismun ne suna ne daga haraka ya haruku yana babin nasara yansuru da haka huwa bi ma'ana wato almuhrik da kasara abin da yake ƙonuwa da haka wazanuhu fa'ilun wato don haka akan nufi kuma ainihin wato alfa'il kamar alhalik sannan ana nufin ainihin wato mazdarin nasu aya ta gaba Allah ya ce zalika ma'a ذلك Allah ya ce zalika wannan ya kasance ne ya faru ne za ku ɗanɗana azaba ta gobara bima qaddamat aydikum saboda abinda hannuwanku ta gabatar kamar yadda Allah ya ce innal ladhina fatana almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hari wanda suka azabtar da mu'minai maza da mu'minai mata suka kakkashe su sannan ba su tuba ba har suka koma zuwa ga Allah lalle suna da azaba a jahannama sannan suna da ainihin wato azaba ta ainihin wato gobara kamar yadda ya faɗi cewa lahum maqami min hadid kullama aradu an yakhruju minha min gammin u'idu fiha wa zuqu azabal hari akwai ainihin wato abin duka Allah madaukakin sarki yace na guduma a wuta duk sanda mutum ya so ya leko ya fito daga wuta mala'ika yana tsaye da guduma sai same shi sai ya shi kwaf sai ya koma ciki kullama aradu an yakhruju minha min gammin uidu fiha dan haka za a ce musu wazuqu azabal hariq za ku dandani azaba ta gobara Allah ya ce zalika wannan ya faru ne bima qaddamat aydikum saboda hannuwanku ta gabatar yanzu idan wasu suka tashi suka je suka samu wani malami mai karantar da addini aka sa aka kashe shi da mai ake yin kisa da hannu cikin mafi yawancin ayyukan da ɗan adam yake na gima-giman zunubai ka ga hannu shi ba da gudunmawa mafi girma shi yasa Allah ya ce zalika bima qaddamat aydikum dan haka gabobin dan adam dama wanda suke da ainihin wato hatsari tattare da shi na farko akwai ido na biyu akwai baki na uku akwai kunne sannan na hudu akwai hannu na biyar akwai kafa sannan na shida akwai ciki na bakwai akwai kuma ainihin wato farji wa'annan gaɓoɓin suna da hatsari ƙwarar gaskin gaske a gurin ɗan adam idan ido ya gani baki ya faɗa kunne ya ji waye yake tattakawa ya tafi gurin da za a yi laifin ƙafa idan an gama to dukkan abin da za a yi wajen tasarrufin yadda za a yi laifin kuma to hannu ne yake da gudunmuwa mafi girma na haka Allah ya ce zalika bima qaddamat aydikum za ku ɗanɗan wannan bala'in ne saboda abin da hannunku ta gabatar sannan wa annan Allah laysa bi zallamin lil abid kuma Allah madaukakin sarki ba mai zalunci bane ga ainihin wato bayi na haka bi zallamin nan suka ce sigatul mubalaga ne amma ba shi ake nufi ba akan kawo fa'al ba a nufin ainihin wato sigatul mubalaga din kaman khayyar ba da ma'anan wanda yake yawan dinki ba a'a kawai mai dinki ba ana nufin sigatul mubalaga bane dan malamai suka ce idan ka fassara shi da sigatul mubalaga to abinda zai bayi zuwa gare shi in ka fassara ka ce wa annallaha laysa zallamin lil abi Allah ba mai yawan zaluntar bayi bane to kenan yana dan tabawa kadan kuma Allah ya ce innallaha la yuzlimu misqala zarra Allah ba zai yi zalunci ba ko da kwatankwacin atom ne kuwa Allah maɗaukacin sarki da haka alkiyama Allah zai ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma shi yasa ya kawo lan nafiya lil jinsi a can babu zalunci kwata-kwata inji Allah subhanahu wata'ala ba zai yi ainihin wato zalunci ba kamar yadda ya ce wani da mawazin al-qist al-yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun babu wata rai da zamu zalunce ta wani abu inji Allah madaukakin sarki ayoyi da dama sun nuna cewa hannun dan adam yana da gudunmawa wurin gabatar da ainihin wato laifi kamar yadda muka kawo a baya sannan suka ce aljanna ta su ce su kaɗai Allah ya ce to ku zo ku gurin mutuwa ku shiga aljannan amma sai ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihi har abada ba za su yi gurin su shiga aljanna ba saboda abinda hannuwansu take gabatarwa na ainihin wato laifi sannan yace wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir sai yace sani itfihi lidilla an sabilillahi lahum fid dunya khizyun wa nuziquhu yawm alqiyamati azab alhayy sai yace zalika bima qaddamat yadaka wa annala allaha laysa bizallamin lil abid munafikai Allah yace fa kaifa idza asabatkum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa Allah yace walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك na من المؤمنين الله يسي دم يسا إدم مصيبة تفاتا ومتاني سكي تشيوا Allah dan mai baka aiko mana manzanni ba ai mun yi imani da ayoyinka kafin musiba ta same su Allah zai ce ina ai kowa sai mun turo masa da ɗan sako kafin mu turo da bala'i kamar yadda Allah ya ce wa idza azaqana an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idan wani bala'i ya same su saboda abin da hannunsu ya gabatar ya yaqnatun sai kaga ga su ainihin wato suna ɗeba tsammani daga rahamar Allah kamar yadda ce fa in a'radu fa ma arsalnaka alaihim hafiza idan ka zo kai wa'azi mutane suka bijire suka kiyarda Allah ya ce ban turo ka ka zama mai tsaro akan su ba in alayka illa Bala, ba abin da ke kanka na wajibi ka isar da sakon Allah wa idza azaqna insana idan muka dandana wa mutum inji Allah minna daga gurin mu muka dandana masa rahmatan fariha biha sai farin ciki da ita amma wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim Allah yace fa innal insana lakafur sannan Allah yace wa idal qubur bu'thirat sai yace alimat nafsun ma qaddamat wa akharat idan aka tayar da wanda suke cikin kabari to a lokacin kowace rai za ta san abin da ta gabatar na aiki da abin da ta jinkirtar da haka wasu za su ya ƙulu ya laita ni ƙaddamtu li kai to ina ma a ce na gabatar da wani abu saboda rayuwata ta nan gaba dan fa yawma idin la yu'adhibu azabahu ahadun wa la yusiqu wasaqahu ahadu dan haka Allah ya ce inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu ranar da mutum zai kalli abin da damarsa abinda hannunsa ta gabatar wai yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba dan haka Allah ya kira al'ummar musulmi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta gabatar da wani aiki dan gobe dan haka yana daga cikin ma'anar al-islam manzon Allah ya ce musulmi na kirki shine man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi ya zamanto musulmi yan uwanka sun kubuta daga harshen ka sannan ba ka ɗaukar makami ka je ka kashe wanda bai kamata a ce ka kashe shi ba daga makami na ka hannun dan adam yana daga cikin abin da zai ja masa matsala gaban Allah Allah ka sa ba ma daga cikin wanda hannayensu za su ja mana ainihin wato matsala na ka ana nuna cewa lokaci yayi za mu tsaya nan kuma muna nan muna ci gaba da neman kuɗaɗe yan uwa a kawo kuɗi jama'a na buƙatar taimako ga jiyayyu da miskinai da marayu Allah ya bada ikon ainihin wato taimaka bana asusun mu na marayu wajen kaddamar da taimakon ina ganin da an shiga goma ga wata sha ya kamata mu fara saboda yanayin ƙasar da ake ciki ana cikin sa'atul usrati yanzu Allah ya mana tawfiki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh